a sabili da mun fahimci akwai wata takaddama da ake tsakanin waɗansu mutane kan haƙƙin mallakar wannan littafin wajibi ne mu ba su dama su daidaita a tsakaninsu da sai dai ba wai za mu yi shiru ba ne don ko yanzu haka mun zaƙulo muku wani littafin wanda yake da abin ban dariya wato zai nishadantar ko bayan ilmantarwa da faɗakar da zai yi insha Allah. Sunan littafin ‘yar gado. Littafin ‘yar gado? Fulera Habibu Dubani ta wallafa shi kuma kamar yadda na faɗa muna fata masu saro za su biyo mu a hankali domin jin irin sakonnin da yake ɗauke da su to fulera habibu dubani ta soma rubuta littafin yar gado kamar haka kusan minti talatin kenan ina durƙushe rike da kunne na kuka nake ta yi wai ko zai ji tausayi na amma ko ya san Allah ya yi ruwan tsirata a wajen sai dube-dube ke ta yi a wasu takardun aikinsa na ɗaga murya sosai ina ihu ya ɗago ya kalle ni ya ce ban ji daɗi ba ƙari ihun sosai har makwabta su ji ni kuma na ɗaga murya sosai sai ce yauwa za ki ta ihu har dare kuma annan za ki kwanta jin haka na ce kai haƙuri don allah ya ba zan sake cewa ina son ka ba yi murmushin mugunta ya ci gaba da abin da yake sannan ya ce ai dama hausawa sun ce abin da kake so shi ke wahalar da kai tunda kin ji kin gani kin ce kina bala'in so na kamar ki kashe kanki kuma ke miji dan birnin tarayya zaki aura idan ba shi ba sai dai ki mutu ba aure ko kuma ni kike so kika yi murɗa murɗaki har da kwanciya a asibiti wai ke ciwon so na ko to wallahi ya nuna ni da ɗan yatsa ya ce sai kin ji a duniyan nan baki da wanda kika tsana kamar ni sai na bar ihun na ce to a yanzu na ce ba na son ka sai ku ya ɗauko bil ɗin da ke kusa da shi ya zuba min ya ce ƙarya ne ja'ira ni zaki ce mu baki sona ƙarya ne ba ga sona a ƙwayar idon ki ba ni zaki rena mawayo na dinga sosa wajen da ya zuba min belt na ce cikin kuka yanzu ba na son ka yaya kai hakuri ba zan ƙara son ka ba muna haka sai muka je sallama a waje ya tashi ya leƙa sai na ga ya buɗe ya jiyo abunsa gana haka ne ya sa na miƙe na share hawaye na a gefen kujera na ɗan Rabi na kaga murmushin dole wai ni a dole ba abin da ya same ni ashe ma fa'iza ce kanwar yaya sai na tashi cikin sauri na ce fa'iza ce yau a gidanmu sanda zuwa ban karasa ba na ji saukar belt a bayana ya ce ya baki damar tashi daga horon da na baki eh da sauri na koma inda nake fa'iza ranta ya ɓaci ta ce yaya menene haka nake gani ya harare ta gidanku kika gani zaki zauna ko sai na hada da ki sai ta ki zama ta ce wannan zalunci ne idan ba ka son ta me yasa ka aure ta sai ku yi miki a zuciye ya ce ke ma kama ki ni zaki kalli kwayar ido na ki min rashin kunya ni da gidana ba ke kika ƙara ƙarfafa auren ba yanzu zaki ce min me yasa ne yadda aka daura zaki ji jiki wallahi ke ma na ji wai akwai wanda kika ce masa kina son shi a cikin abokai na ko saboda zub da aji ba ku da kamun kai ko kadan. ni ban san a ina kuka koyi wannan banzar halin ba tunda anan mu ba ma hali irin naku yara kun gama iskan cewa gida da waje da ƙauye ba inda ba a san da ku ba neman fada dambe akan titin Allah ko kunya ba kwa ji ku ne tara samari har goma wai suna bin layi kamar wasu karuwai ko da yake ba maraba ai tunda samarin sun wuce biyu sai goma ai iskanci sai wanda ya karu na katse shi a durkushe nake na ce tap wallahi Allah ya sawwake in yi samari biyu ai ko biyar ne sun yi kaɗan bare biyu ashe ban cika sai kai min mangari da kafa na kauce ya ce banza tun da kin zama magajiyar karuwai ai dole ne samari biyar su yi miki kaɗan oh ni salisu kin cuce ni wallahi Allah ya isa tsakanina da ke ki rasa wanda zaki ce kina so sai ni gashi kin zuban min da kima da mutunci a idon jama'a har fargaba fita nake yi sai kaga ana ta kallo na za su ce duk wani isa da kamata a banza ne na auri hoto ba wanda bai san ki ba a cikinsu kai kin cuce ni na ce wallahi ba wanda ya sanna a cikinsu allah na tuba a samari kafin ma ai suleiman ne ma na taɓa yadda daye min kis so biyu shi ma dai saboda zan yi aure ne na ce ban iya kis ba kuma ina so na yi na saboda an ce idan kana so ka ga soyayya sai ɗan abuja sannan akwai su da iya kis shi yasa da nake gaya masa damuwa ta ya ce in zo in same shi a ɗakin sai ya koya mu to dama kaga kai ɗan birnin tarayya ne shi yasa kar mu zo mu yi aure bai iya kis ɗin ba salisu ya ƙara ɓata fuska ya ce kai an cuce ni sakariya ni kike gawa haka saboda ke shahararriyar banza ce ko cikin kuka na ce wallahi ban shahara ba tunda iya nan na tsaya idan kuma kana ganin karya ne ka tashi mu je ka gani sai ya ya dinga zuba mana belt ɗin nan ni da fa'iza duk muka rikice da gudu na yi waje ita kuma ta yi ɗaki ta rufe tana faɗin mun shiga uku jama'a ku yi ceto yaya zai kashe mu ni kuma gate na nufa ina ihu mai gadi ya taso a firgice yana cewa lafiya hajiya me ya samu mai gidan na ce zai kashe mu ne da duka ina tsammanin ya yi hauka ne taimaka ka buɗe min gida za ni karya kashe ni baba ya ce ikon Allah alhajin da kansa me ya zafi haka kalli jikinki duk shata bulala abinka da fara fata na ce ka buɗe min karyacin cin min don Allah ce yanzu yana ina alhajin in ji dalilin wannan dukan na ce cikin tsawa ka buɗe min ko na haura ta katanga wallahi ki haura don allah haura na ce don gidanku na ji murya yaya a bayana tsalle na daka na dira a bayan mai gadi ya ce haba wallahi wannan yarinyar ta wuce inda ake tunani ban san ta ina ta yaya zan maka bayani ka gane ba amma kyale ta za ta shigo ta same ni ne mai gadi ya ce don allah ka yi haƙuri duk ƙuriciya ce sannan ba duka ya kamata ka yi ba sai nasiha da lallashi tunda na ga yarinya ce baba ni zan lallashe ta allah kar ya nuna min ranar da zan mata nasiha tabdijan ai ga mai mata nasiha nan ya ɗaga belt ɗin sama sannan ya juya ya koma baba mai gadi ya ce mm, mm, alhaji mace sai da nasiha da lallashi ta nan za ka cimma muradinka a kanta sai juyo ya kalli baba mai gadi ya dawo har da rage murya ya nuna ni da ɗan yatsa ya ce allah ya tsare ni baba in dai sai muradi na ya cika akan wannan yarinya ne to ni kam ya katse shi da cewa alhaji kada ya haƙuri ka kyale ta ina neman alfarma kar ka sake dukanta don allah kaga irin haka wani nati shigo a bazata ya gani kaga ba daɗi Bari ma mahaifinta da ke yawan zuwa duba lafiyarta idan suka gani rai ba zai yi daɗi ya ce wuce ciki banza kuma kima mutane shiru ya ya kora ni ganin zan yi baran baran baba mai gadi murmushi ya ce kada ka nuna mata kiyayya irin haka saboda faɗin manzo ne sallallahu alaihi wasallam idan za ka ƙi mutum ka ƙi shi sannu saboda wata ran zai iya zama masoyinka haka idan zaka so mutum ka so shi sannu-sannu wata ran zai iya zama maƙiyinka domin haka na san komai ba tun yau ba amma ka daina faɗa a dai lallashin ka daina dukanta za ta kangare ne har ya ta ƙara shiga tsakaninku a lokacin za ta yi fito na fito ne da kai ta raina ka gashi kuma akwai amintaka a tsakanin iyalinku don Allah ka daure ko ba ka santa ka dinga sauke hakinta da ke kanka ka daina neman nuna mata ƙarfi ran ya yi salisu ya ɓaci ya ɗaure fuska ya ce a zuciyarsa me baban nan ya mai da ni ne ko yana tunanin ba ta bani haƙƙi ne ya yasa nake dukanta Allah ya sauwaƙa in nemi wani abun a wajenta ya wuce ya bar baba mai gadi a nan cikin fushi baba mai gadi ya yi murmushi to fa'iza a ɗaki tana ta kuka ta rasa yadda za ta yi tafice gidan ba tare da ta kuma shan duka ba tana cikin tunani sai ta ji bugun kofa ta ce don allah ya ya kai haƙuri ba ruwa na ni kam da allah malama ki buɗe min ɗaki sai shegen tsoro ni wallahi in gaya miki na saba da dukan mijina ki buɗe min in shigo fa'iza ta buɗe cikin tsoro ta ce shigo da sauri mu rufe kar yaya sake dukan ma a banza da cike da Allah can matsa mun zama jakai ne da zai dinga jibgan mu fa'iza ta ce me yasa kika gaya masa cewa kun yi kis ke da suleiman baki san haushi da kishi ne zai kama shi ba Ki wallahi ki dinga iya bakin ki, idan ba haka ba wallahi kin dinga shan duka a banza kenan yanzu kalli jikin jikinki yayi jajir kuma kamar jini ya kwanta sai ko ta ce ni fa da kika ganna nan na saba da cin zalin yayanki saboda shi a mugayen ma babansu ne domin ni duk abin da zai mun wallahi kamar ƙara son shi nake yi a zuciyata kuma ina nan daram duk ƙiyayyarsa a gare ni abu ɗaya ne ke damuna rashin kwanciyar aure gashi fa'iza kin san yadda nake da kafin in yi aure ina daurewa shi yasa na matsa a yi a yi auren mu saboda na samu sauki amma wallahi ya yaya mugu ne kamar ya san da damuwa ta bai taba shiga ɗaki na ba kullun kofar nasa ɗakin a rufe take ko na je na tura sai na ji ta gam gani kuma Allah ya yi ni da shegen tsoron hadari bare cida da walƙiya amma haka bawan Allah nan yake bari na ni kaɗai. kin ga yayankin nan ba shi da tausayi ko kaɗan fa'iza bakinta sake tana kallo na sannan ta yi ajiyar zuciya ta ce salsabila shawarar da zan baki ita ce a matsayina na ƙawaki kuma mace kamar ki ba kanwa ga mijinki ba tunda ciwon ya mace na ya mace ne ki rage shishige wa yaya salisu duk da mijinki ne yau ko da auren soyayya kuka yi bai kamata ki dinga shige masa ba shi ya kamata yi miki haka kuma ko da wasa kar ki sake zuwa ko da kofar ɗakinsa ne idan ba shi ya nemi ki je ba sannan duk abin da kike ji ki daure saboda waɗansu maza 'yan wulaƙanci ne to yanzu dai ga misali nan kin gani abin da yake miki wai ya tasa ki a gaba yana duka saboda kin ce kina son sa ki kama kanki gaskiya ni kan wallahi duk sun da nake wa abokinsa kamilu ba zan iya shishige masa ba duk da karancin shekaru na amma ba zan iya abin da kike yi ba haka kawai ina ya mace mai aji namiji ya dinga yi min wulakanci ina bin sa ban kama aji na ba to gara tun wuri ki tattara shi ki ajiye a gefe ki buɗe ciki ki ci ki sha ki bi ki mai taushi kunna AC abinki ki share shi kawai kadda ki ki masa girki idan gari ya waye idan kun haɗu a falo ki gaishe shi shikenan idan kuma zai fita aiki ki masa fatan dawowa lafiya shikenan ki dai ladabi da biyayya ba rashin kunya ba ko zaƙewa in kin jitawa to yanzu ni zan je in faɗa wa babanmu abin da ya yake miki su ja masa kunne idan kuma zai ci gaba da musguna miki sai su kashe a wurin na daka mata tsawa tare da miƙewa tsaye na riƙe kwankwaso na ce kina hauka ne fa'iza kashe min auren zaki to in yaya da ƙaunarsa da ke cikin raina haushi ya kama fa'iza ta ce to daga yau karki ƙara gaya min matsalar ki kin ji kenan ta ɗauki gelanta ta yi hanyar fita cikin fushi ni kuma na bita da harara na ce ki zo min gidan miji ki gane min sirrin da har za ki ce kan na sake gaya miki matsala ta to wallahi ba ki isa ba ta juyo ta ce idan gidan mijinki ne ni ma ai gidan yayana ne to idan gidan yayan naki ne amma ai aure na ya kawo ki ko eh amma ai muna tare don haka kan na sake ganin ki a gidan nan kawai zaki kashe min aure ana zaune kalau ai ƙarya kike yi ki hana ni zuwa gidan nan wallahi yanzu na fara zuwa ma to ko zaki tattaro kayan ki ne ki dawo da zama banza na faɗa ina matsota ta ce sosai ma kuwa gobe idan Allah ya kai mu zaki kuwa sha mamaki ta ce ƙarya kike yi ki kuskure ki zo gidan nan sai kin gane shayi ruwa ne sai an haɗa masa madara yake canza kala ki gwada ki gani yarinya in tumur mu sake a gidan nan zan ga mai kwatar ki ko shi yayan naki ne yayi kaɗan ta ce ya ƙarya kike yi me yasa da yake zane ki ba kya ramawa kike gudu a waje na sake matsawa har ina ture ta baya na ce kima me yasa kika gudu ɗaki na kika rufe ƙofa ai yayanki ne dole ki bashi sa don haka nan fitan min a gidan miji ko in casa ki yanzu nan in kuma kwana lafiya ta ce ba zan fita ba mijin da ake min tunƙaho da shi dai bai san kina yi ba ba kuma ya son ki eh dai amma na fiki tunda na yi auren shine kike nuna min bakin ciki kike son ki kashe shi mu taru mu zama ɗaya to yarinya kin yi ƙarya Allah ya bani mijin nuna wa sa'a ke kuma babu don haka ai waje ta ce ba inda zani da ma mijin yana son ki ne ko ya san da ke shine zaki min feleke da iya yi to ko a yanzu na fiki tunda kamilu na min yake yi ya bani hakuri amma ke fa sai na ci kumiri gata na haɗa ta da bango na ce bar ganin yayanki yana gidan mutuncin ki zance in kuma kwana lafiya tana kokarin kwacewa sai ga ya salisu ya shigo ganin mu haka yasa ya ce oho damben za ku yi a cikin gidana ko dama kun saba to ke fa'iza idan kika bari ta da keki da bel din nan zan fasa miki jiki fa'iza ta ce mun bari ya yaya dama ya ta fara wai kan na ƙara zuwa gidan nan ya ce mene gidanku ne da zaki hana ta shigowa sai ko na murguɗa baki na ingije fa'iza na ce gida ba namu ba ne amma gidan miji na ne munafunci ke kawo ta idan ba munafunci ba satin mu uku kenan da aure amma ta yi sintiri so biyar wai ita nan tana zuwa duba ne sannan har da cewa kana cin zalina za ta je ta faɗa wa babanku a kashe auren shine ni kuma na ce kar ta ƙara zuwan man gidan miji hakan laifi ne tunda leƙen asiri take zuwa yi so take ta kashe min aure ita ba ta yi ba ya daga man hannu ya kalli fa'iza ya ce haka ne cikin ɗaure fuska ita kuma a jikinta ya haurawa tana tsoron hukunci ta shiga inda inda cewa take ƙarya ne ita ce ta ce ah. ya katse ta ya ce oke ashe leƙen asiri kike zuwa yi shi ya sake sai shiru kina zuwa ya shiga kicin salsabila na ta dariya hadda mata gwalo Da fashe da kuka tana yaya don allah ka yi haƙuri ba zan sake zuwa gidan nan ba ka yi haƙuri ni ko daɗi ya kashe ni sai dariya nake mata sai gashi nan da nan ya fito da kofin ruwa yana sha ta durkusa tana kuka yi haƙuri don girman Allah ya yana tuba sai zauna ya aje kofin bayan ya shanye ruwan ya ɗaure fuska ta mau ya ce me na ji kike faɗi ta ce ba zan sake zuwa gidan nan ba har abada ya jijjiga kai ya ce haka ne gaskiya ne kina ganin shine hukuncin da kika yanke wa kanki ni na amsa da sauri na ce hukuncin da ta yanki ya yi daidai kar ki saki ko wucewa ta kofar gidan nan balle ki ji mijina na duka na ki ce za ki je ki karar a gaba ni kan inda sabo na saba da dukansa domin haka ki tashi ki share yanki ki tafi na yafe miki laifin da kika yi min na leƙen asirin ma'aurata amma kar ki sake zuwa nan sai ya dago kai ya kalle ni sannan ya ce ke wa ya ce ki magana na ce to ai kai mijina ne wannan kuma kanwan mu ce da in bari ka da ta kamar yadda ka saba min kaga ita fatar ta bata da karfi ni kuma duk da farar fata ce yanzu ta yi karfi saboda ba ranar da ba a hora ta da belt fatar ta saba to ita fa yi min shiru banza ni kike gaya haka ya kai mun duka da kafa na daka tsalle na koma kusa da fa'iza na ce ai ba ƙarya na yi ba ke kuma fitan min a gidan miji yan leƙen asiri to baki isa ki sa a kashe min aure na ba ina son mijina sai fa'iza ta murguɗa baki ta ce shi kuma baya son ki ba kai ku min shiru ko in ci mutuncin ku ke kuma yanzu ki koma gida ki haɗo kayan ki kaf ki dawo nan da zama har abada na ce tap to koya ya kayi ƙarya ya za ta zo ta zauna tana sa min ido tsakani na da mijina ya make min baki sai da ya fashe ni ma na sa kuka sai na damƙo wuyan fa'iza na hauta da duka ya yi miƙe ya zaro belt ya kalli fa'iza da ke ƙasa na turmushe ta ya ce wallahi idan baki tashi kin ɗaga ta kin buga da ƙasa ba to sai na farfasa miki jiki raguwar banza sa'ar ki ce amma baki da karfin ramawa sai iya magana ba puls ni kuma da jan haka na dage da naushinta ta yi ta yi ta dago daga danne tun da na yi ta kasa haushin hakan ya sa ya zuba min belt na sake ta na miƙe ina sosa wajen tare da tura baki gaba shi ba abun ne masa Allah ya isa ba na ci duka ban gama mazancan zuci ba ya shiga dukanta ta miƙe za ta gudu sai ko ya damƙo ta ya ce dawo yau idan baki dage kin cire tsoron wannan ba to ni da ke ne kuma ba zan saya miki wayar da laptop din ba mazar damƙomi ita ki da ka har kuɗi zan baki bari ki gani ma sai fito da kuɗi aljihunsa ya ce dubu arba'in ne kin gan su na aji ki ba ta kashi ki ci kyautar kuɗin nan duka ba za ta kalle shi cikin kuka ta ce yaya tana da karfi fa ba zan iya da ita ba kuma ba na so tuma saro bar mu kwana anan sai a dakace zuwan shiri na gaba assalamu